sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. da Dalol FM. A ƙasar Ghana ana iya kama mu Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan hausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin tsokacin da shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya yi kan tattalin arzikin Najeriya da abin da gwamnati ke cewa, sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda aka kwana dangane da jita-jita da ake ta yadawa kan zaben jamhuriyar Nijar. To kamar kowace ranar Juma'a za mu buɗe layukanmu ku kirawo ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kotu ta umarci fadar shugaban Amurka ta White House da ta maida ma wakilin kamfanin gidan talabijin na CNN Jim Costa takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar ta White House wadda aka soke bayan wata sa'insa tsakanin ɗan jaridar da shugaba Donald Trump a yayin wani taron manema labarai a fadar. zan amince na wucin gadi da buƙatar soke matakan da fadar shugaban ƙasa ta ɗauka kamar yadda gidan talabijin na cnn ɗin ya buƙaci a yi a cewar alƙalin kotun gunduma timothy kelly da safiyar yau ɗinnan jama'a ya ƙara da cewa na umarci gwamnati da ta maida ma ɗan jaridar takardun izinin shiga fadar alkali kelly wanda ya yi nuni da abin da ya kira wasu tabbatattun batutuwa masu sarƙaƙiya ya ce shi ya yanke ma shari'ar cewa kawai kan gyara ta biyar a takundin tsarin mulki kan abin da ya shafi ka'ida a wannan batun amma ba kan daukacin gyara ta farko ba amurka ta bayyana cewa ta kakaba ma wasu 'yan kasar saudiya goma sha bakwai takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan ɗan jaridar saudiya ɗin nan jamal khashoggi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya daga cikin waɗanda takunkumin ya shafa har da saud al wani tsohon hadimin yarima muhammad bin salman da kuma ƙaramin jakadan saudiya a turkiya muhammad al-taibi waɗannan mutanen waɗanda suka yi kisan rashin imani ma ɗan jaridan nan wanda ya zauna tare kuma da yin aiki a amurka dole ne su fa fuskanci abin da wato hukuncin da ya kamata da su a cewar sakataren baitulmalin amurka steve manchin a wata takardar bayani ta jiya alhamis za a aiwatar da takunkumin ne ƙarƙashin dokar tabbatar da kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta miniski wadda ke ladabtar da duk waɗanda suka aikata munanan laifukan keta haƙƙin bil'adama ko kuma almundahana wannan sanarwar ta ba da mamaki ganin cewa amurka ba ta fai kakaba takunkumi kan saudiya ba wasu munanan nau'ukan wutar daji biyu sun yi kaca-kaca da sassan jihar california ta yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya alhamis ma ya kai 66 ƙwararru sun yi hasashen cewa abubuwa da dama ne suka yi sanadin wutar dajin kama daga karuwar yawan jama'a zuwa rashin ingancin kayan aikin kashe wuta da kuma canjin yanayi suka ce mai yiwuwa ma wannan mummunar wutar ta shekarar nan taɓa ne na bala'in da ke tafi jennifer balt daraktan sashen binciken abubuwan da suka shafi duniyarmu da ke jami'ar colorado bulda ta ce nau'ukan wuta na daɗa tsanani a yammacin amurka aukuwar manyan nau'ukan wuta na ya ninka har sau biyar tun daga shekarar 1970 a cewar ta ta kara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ukan wuta ashirin muna ganin da wato da muka gani a shekara ta 1970 a yau muna ganin ɗari kotun ƙasa da ƙasa ta samu biyu daga cikin shugabannin mugunyar ƙungiyar nan ta kamer rouge waɗanda har yanzu ke raye da aikata kisan kiyashi lokacin da kungiyar ta yi mulkin kama karya a cambodia a ƙarshen shekarar 1970 kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai an samu nyonci ɗan shekaru 92 da haihuwa da kuma tsohon shugaban ƙasa q sampa mai shekaru 87 da haihuwa a yau ɗinnan jama'a a tuhumarsu da kotun wadda majalisar ɗinkin duniya ta kafa wadda ake kira zaure na musamman a ɓangaren shari'a na ƙasar ta cambodia tuhume-tuhumen sun hada da na kisa da hallaka jama'a da bautar da jama'a da kuntata jama'a da kuma bita da kullin siyasa da na jinsi da kuma na addini an tuhume su ne a kisan kare dangi saboda kashe ɗumbin 'yan vietnam da 'yan kabilar cham da suka yi da kuma saba tanajin dokokin geneva ciki har da kisa da gangan da gane gwale-gwale da kuma aikata rashin mutunci to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce amurka ba za ta sassauta takunkumin tattalin arzikin da ta kakaba mu koriya ta arewa ba yana mai kiran kasashen kudu maso gabashin asiya da su ci gaba da matsa lamba sosai ma koriya ta arewar har sai ta lalata makaman nukiliyar da ta mallaka kwata-kwata dole ne mu ci gaba da matsa lambar da kuma aiwatar da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba har sai mun cimma tartibi kuma tabbataccen kakkaɓe karbe makaman nukiliya a koriya ta arewa a cewar mike pence a yau dinnan juma'a bayan ganawarsa da prime firaministan singapore lee hsien kalaman na pence na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kansa ya shaidi gwajin wani sabon makami mai inganci da asubahin yau dinnan jama'a wanda shi ne na farko a cikin wato batun keren makamai na koriya ta arewa cikin watanni da suka gabata 'yan sanda a kasar zimbabwe sun ce mutane a sama da arba'in sun mutu a wani hadarin mota na bas a da daren jiya alhamis motar bas din ta yi kaca-kaca kuma baya ga mace-macen wasu mutane ashirin sun samu raunuka wasu ma da sun samu munanan kuna jaridar gwamnatin zimbabwe ta herald ta ba da rahoton cewa ana kyautata zaton wani galan ɗin man fetur da wani fasinja ya kawo ne ya yi bindiga ya haddasa gobara hatsarin ya auku ne a gundumar gwanda wadda ke can kudancin harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe kamfanin kwarmata bayanan sirrin nan na wikileaks ya ce ana tuhumar mutumin nan da ya kirkiro kamfanin julian assange a amurka kamfanin na wikileaks ya buga a shafinsa na twitter cewa asirin tuhumar ya toni ne bayan da aka yi wani kuskure a yunkurin yin wata gyara da aka so a wata shari'a da ba ta da alaka da batun asan din a virginia ma'aikatar shari'ar amurka ta yi kuskuren fallasa wata ɓoyayyar tuhumar da ta shirya kan mawallafin wikileaks julian assange a cewar bayanin Ibrahim Ka'almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. za mu fara ne daga Najeriya inda shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya yi wani tsokaci kan tattalin arzikin Najeriya lamarin da ya janyo cece ce ko da yake gwamnatin Najeriya ta fito ta fayyace abin da hamshakin mai kuɗin ke nufi kamar yadda za ku je a rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. Jawabin na shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ga Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya na nuna tsarin tattalin arzikin shugaba Buhari ya bauɗe daga turbar da za ta sa talakawa su amfana ko su gani a ƙasa wai an ce da kare ana buki a gidansu. But what becomes of that potential depends on the choices you make as Nigeria's leaders. The most important choice you can make is to maximize your greatest resource, the Nigerian people. Nigeria will thrive when every Nigerian is able to thrive. If you invest in their health, education, and opportunities, the human capital. ne na shugabanni in suna son tattalin arziki ya yi tasiri su zuba jari wajen bunƙasa rayuwar al'umma, in ji Gates. You're rapidly approaching middle income status like Brazil, China, and Mexico. Da ke cewa Najeriya na sahu ɗaya da na tafiyar tattalin arziki da Brazil, Sin da Mexico. Mexico, amma tasirin arzikin baya nunawa a tsakanin jama'a. Bill Gates ya ce matukar tattalin arziki zai yi nasara sai gwamnati ta zuba jari a bunƙasa rayuwar al'umma ta hanyar kula da lafiya, ilimi da samun damar su ta rabon arzikin ƙasa, wanda wannan Gates yake ganin babu shi a Najeriya. Nan take ofishin ministan kasafin kuɗi Odoma Odo Odoma ya ce ba a fahimci Bill Gates ba ne, don ba wai yana nufin ba a zuba jari a bunƙasa rayuwar mutane ba ne, kuma tsarin na Najeriya na kan ginshiƙai ne guda uku, farfaɗo da tattalin arziki, zuba jari ga bunƙasa rayuwar 'yan Najeriya Najeriya da kuma gina gasa wajen bunƙasa arzikin. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ambaci alƙawura uku na kamfen da gwamnatin ta sa a gaba. Shugaban Muhammadu Buhari da yi kamfen har Allah ya sa aka zaɓe shi ya jaddada abubuwa muhimmai guda uku da ya ce in an zaɓe shi in Allah yadda zai bi kansu. Maganar tsaro da yaƙi da ta'addanci na Boko Haram, maganar yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma gyara tattalin arziki da nemo aiki ga jama'a abu uku. Idan Allah ya kai mu lokacin da shugaba buhari zai kashi na biyu a mulkinsa wayannan matsaloli duk za a tattauna su kuma za a yi wa jama'a bayani najeriya tana da girma wasu su ce mu miliyan ɗari da tamanin wasu miliyan ɗari biyu ake cewa ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana gaba ɗayan mu mutum miliyan ɗari da tamanin ɗin nan ba zai yi ba. Bayanan masana kan bunƙasar arzikin Najeriya baya zuwa daidai da zahiri da talakawa ke dubawa ta hanyar raguwar farashin kayan masarufi don samun sauƙin rayuwa. An ce kwantena kwantena ko tarago tarago na jiragen ruwa zai sauka na abinci komai zai koma a shinkafa sai ta koma dubu biyu dubu da ɗari biyar har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja. Najeriya. A gaida Nasiru Adam El Hikaya, to har yanzu dai muna Najeriya inda shugaban kasar gini bisau ya kai ziyara za mu ji dalili ga hassan maina kaina da cikakken bayani jibi lahadi 18 ga watan nuwamban nan ne a da aka shirya gudanar da babban zaɓe a ƙasar gini bisau kamar yadda aka ce mai yarjejeniya bisa jagorancin gamayyar tattalin arziki na ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas bisa ga dukkan alamu wannan zaɓe ba zai yiwu ba kuma wannan ne ma ya mame tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar gini bisau din jose mario vaz da shugaban ecowas kuma shugaban nigeria muhammadu buhari jim kaɗan bayan ganawar tasu shugaba jose mario vaz ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani an tsara gudanar da babban zaɓe a ranar 18 ga watan nuwamban nan amma gaskiya yanzu hakan ba zai yiwu ba kun san najeriya ce babbar mai taimaka mana musamman wurin rajistar masu zaɓe da ake yi a halin yanzu a saboda haka nema yasa na zo takanas ta kano don na ga babban yayana muhammadu buhari kuma na mai karin bayani akan halin da ake ciki a halin yanzu sannan kuma na nemi shawarwarinsa shugaban kasar ta gini bisau kazalika ya yaba da yadda shugaban najeriya ke damuwa da halin da kasashen afirka ta yamma suke ciki na gamsu da tattaunawar da na yi da shugabanmu muhammadu buhari ya ban shawarwari masu ma'ana kuma na gamsu da su zan koma gida cike da kwarin gwiwa kuma zan yi duk abubuwan da yake min na yi gini bisau da wace dududu jama'ar ta ba su kai miliyan biyu ba na daya daga cikin kasashen da ke fama da talauci a duniya da tattalin arzikinta ya dogara kwacekam akan taimako daga kasashen waje wannan kasa ta yammacin afirka bashi da ake binta ya kai mata har iya wuya a baya dai ta yi fama da juye-juye irin na mulkin soja Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Sai man girma kuma da lumana, sabon tsari na Afirka na, in kuru ma hakika gwarzo na, yayi mulki na babu na, ya ce kowa ya shigo gana, da fari da baki na Afirka na, baban banshi yau daidai na. Haka ne tsarin To a gaida na Kaina daga Najeriya bari mu je jamhuriyar Nijar inda za ku ji bayanin da hukumar zaɓe ta yi game da jita-jita da ake ta yaɗawa a kan zaɓen 2020 2021 ga su lamomin barma da ƙarin bayani. A taron manema labaran da ya kira shugaban hukumar zaɓe Isaka Sunna ya yi bayani a kan inda aka kwana game da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 a ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen jita-jitar da ke cewa hukumar na fama da matsalolin da ke barazanar da tsare-tsaren da ta sa gaba. La a pour Shugaban hukumar ta Seni ya ce, shirya zaɓe na gaskiya da samar da sahihin kundin rajistar zaɓe abubuwa ne da suka wajaba a wuyan hukumar zaɓe. Saboda haka hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan kaucewa magudin zaɓe. Les A watan Mayun 2020 ne za a gudanar da zaben kananan hukumomi a maimakon watan Janairun da aka bayyana a can farko, yayin da ake sa ran gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa a farkon shekarar 2021, abinda ke nufin akwai isasshen lokacin shirya tsarkakakken zaɓe. sabanin yadda wasu ke zaton wuri ya kure in ji shugaban hukumar ta semi sama da miliyan dubu tamanin da bakwai na sefa ne hukumar zaben nijar ke bukata domin shirya waɗannan zaɓuɓɓuka kuma cewar mataimakin shugaban hukumar dr amada aladuwa gwamnatin kasar ta tanadi waɗannan kuɗaɗe domin kaucewa dukkan wani jinkirin tafiyar da harkar zaɓe. kundin zaɓe na ƙasa ya kwaɗi ƙarara ke duk abin da seni za ta yi ko har fishe electoral biometric ko har ka zaɓe gwamnati za ta ɗauki yaunin wannan abin kuma gwamnati duk lokacin da muka yi hira da su suna jaddadawa ke sun ɗauki alkawali insha Allah duk abin da sai take bukata za su bata da ta yi. Domin tantance yanayin da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan na 2020 da 2021 ke gudana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shirin aiko da wata tawaga a ranar Lahadin da ke tafe. inda jami'an za su gana da hukumomin wannan kasa kafin su yi wata ganawar ta daban da masu hannu a sha'anin zaɓe. Aikin da zai kawo ta tadiba ta gani menene cin saini bisa aikin da take yi kuma insha Allahu daga wannan muna tamani ke za a kawo mana gudunmawa. A watan Nuwamban 2017 ne hukumar zaben kasar ta Nijar ta soma ayyukanta a hukunce sai dai 'yan adawa da ke mata kallon haramtacciya sun ki aikewa da wakilansu domin a cewar su. ba a bi ka'ida ba wajen zaben shugaban hukumar ta seni da mataimakansa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To an jima kaɗan za a kira mu kamar kowace ranar Juma'a za mu buɗe wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Ok, Katsina, wa yake kan layi daga Katsina? Ibrahim Kalamasi kana magana da Yahaya mai gore ido sama karamar kuma kai ta a jihar Katsina. To mala Ibrahim Hafiz ne, Muhammad Babala ne, Muhammad Hafiz Babala ne ke magana. <laughs> To a gaskiya ra'ayi na yau ina kira ga 'yan takararmu na shugaban kasa a yi siyasa cikin lafiya zama lafiya da lumana ba tare da an yi cimu kowa zarafi ba da fatan a tashi lafiya. To mun gode da fatan waɗanda suke takarar sun ji maganar da kai. Wa muke da shi daga Kaduna? Ahmed ne daga Madira Samunaka. Wane ne? Muhammad. Ok. To Muhammad da ka samu naka, menene ra'ayin naka? Ra'ayina dai, ni na godiya kamun hanyar da ya gyara mamu daga angon bawa zuwa samu naka. Na godiya kuma na yi kwana biyu na dan tuntuban ku ba na kama ku Allah sa yau ne na dan kama ku. To to mun gode Malam Muhammad. Uh, na gode. Mm. To, hello, salamu alaikum wa muke da shi daga Maiduguri. Wa alaikum salam, Ali Kurani mai asin baba garin zabar mari. To, Malam Ali, menene ra'ayinka? Ra'ayina ni ina nan Maiduguri. Mm, to. Amma abinda matsalolin da muke samu na Boko Haram. Mm. Duk jejin nan na garin Maiduguri jeji, ba mm. inda yake da daɗi yanzu sai wahalar da muke sha. kuma gwamnatin maiduguri ba ta ce mana komai wallahi sai dai wahala kawai muke sha ba ruwanta da allah a taimaka a yi mana magungunan wannan abin da suke dawo to malam ali da fatan eh, hukumomin jihar maiduguri na sha neman ku ban same ku ba mm, to muna godiya da fatan gwamnatin jihar maiduguri ta ji koken da kai kuma su duba wannan lamari to mun gode to da kai na ake kiran mu kuma Hello? Hello, to sai a... Hello? Hello, yawwa. Daga ina kake kiran mu? Daga ina? Karamar ina, da jihar Kaduna. To, to ya sunan malamin? To, Ni suna namun Muntaru mai gyaran wa da ke nan zango karamar hukumar inda da ke jihar Kaduna. To, malamin tari menene ra'ayinka? To yau layi da yana dan mana tangarɗa. Hello. Hello, wa muke da shi a kan layi? So, Bashir Tela ne zanen lafiyan bare bari kuma sakatare na ƙungiyar mai da nasara. To, Malam Bashir. Gaskiya ina muku fatan alheri kuma ina jinjina ma hukumomi gudanarwa na wannan gidan rediyon mai albarka bisa ga irin kokari da kuke yi kuna kula da mu gaskiya Allah saka muku da alheri kuma Allah kara basira. kuma ina so kira ga jama'a masu yada labarin bogi hmm. musamman kafafen yada labarai na facebook da zai sauransu hmm. da su daina su yi tsoron allah don kuwa shi wannan labarin yakan sa wurin sabubuwa da dama har ta kai ga rasa rayuka to bai dace ba yana da kyau mu daina bai da kyau ba hmm. na gode bashir tila to malam bashir to mun gode malam bashir Hello, wa muke da shi daga Kano? Na daɗe na nema shekara uku na neman kwallon. To, yau ga shi ka same mu. Menene sunan malamin? Ah, magana na da muke son gaya muku ba? Mm, wanda suke ne Boko Haram din nan jejin nan na Maiduguri gaba din nan ko ina wallahi Boko Haram turum. Mm. Wallahi ko ina yana don Allah ya taimaka taimaka don Allah. To shi kenan mun gode da fatan hukumomi sun ji kiran da kai. to don Allah a taimaka mun gode to shi kenan mun gode wa muke da shi daga Gombe salamu alaikum Ismail Abdullahi ne malami wanda yake koyarwa a ATC Gombe to malam Sama'ila menene ra'ayinka ra'ayina ne gwamnatin Najeriya ta duba irin abun da ake yi a duniya a Najeriya na kama 'yan uwa a madirin Malam Ibrahim Yakubu Alzazzaki a sake mana jagoranmu. Mm. To mun gode da fatan gwamnatin Najeriya ta ji koken Malam Ismaila. To yau dai layi da yana ɗan mana tangarɗa kaɗan sai a ci gaba da lalubarmu inda mai sauraro zai kirawo iya zaɓi maudu'in da zai magana. To ga wani malami mun samu daga Sokoto. Salamu alaikum wa muke da shi daga Sokoto. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ne Garba Bukar Aliyu Rabash Shanu Tangarɗa ko ba ku ya kwarar Allah. To Malam Garba, menene ra'ayinka? Ra'ayina ni da yana so Ubangiji Allah ya kawo mu zama laya a cikin ƙasar Najeriya kuma kuma 'yan rediyo nan na Amerika yana yaba muku kwanan gaske. Allah kare ku tsari ne. To amin mun gode. Mun gode taimaka mana kuna ba mu dama mu faɗi magana mu Allah ƙara sarki musulmi nasara da kuma jikin kwaka masu albarka. Ni ne garba kan Allah ya rabu shata ga ku ja ku Allah. To, Malam Garba, mun gode. To, wa muke da shi daga Bauchi? Muna magana da Yushau Usman daga Tilde. To, Malam Yushau, menene ra'ayinka? Ni ra'ayi na fata Najeriya Allah zarar mana da ita lafiya. To, am. Um, Kuna ji na? Eh, muna jinka. To, kuma muna fata gwamnatin APC duk zaben da za a yi su rinka adalci. Mm. domin jama'a yawanci da su suke dogaro amma in sun tashi yin zaben suna yin son ransu to da fatan allah ta su gyara to amin da fatan wannan kira da kai hukumomin da ya shafa sun ji shi yanzu a muke da shi daga zamfara da sanusi makama maradin to malam sunusi menene ra'ayinka to ni gida shi ne na farko dai ina muku barka da aiki ubangiji Allah shi taimaki wannan gidan rediyo na ku. to amin muna daɗin shirye-shiryen da kuke fara daga. Mm, to amin kira da zai shi ne ga zaben da za a yi mai zuwa na shekara ta da sha tara. Mm. to to malam sunusi mun gode sosai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice kotu ta umarci fadar shugaban amurka ta white house da ta maida ma wakilin kamfanin gidan talabijin na cnn jimmy costa takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar ta white house wadda aka soke bayan wata sa'insa tsakanin ɗan jaridar da shugaban amurka donald trump a yayin wani taron manema labarai a fadar. amurka ta bayyana cewa ta kakaba ma wasu 'yan kasar saudiya goma sha bakwai takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan dan jaridar saudiya dinnan jamal khashoggi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya daga cikin waɗanda takunkumin ya shafa har da saud al wani tsohon hadimin yarima muhammad bin salman da kuma karamin jakadan saudiya a turkiya muhammad al-taibi wasu munanan nau'ukan wutar daji su biyu sun yi kace-kace da sassan jihar california ta yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya alhamis ya ma kai 66 kotun ƙasa da ƙasa ta samu biyu daga cikin shugabannin mugunyar kungiyar nan ta kamar rouge waɗanda har yanzu ke raye da aikata kisan kiyashi lokacin da kungiyar ta yi mulkin mallaka ko ko kama karya a cambodia a karshen shekara ta 1970 kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da daniel brown wanda ya hada mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai gobe.